mukaddashin shugaban najeriya professor yomi oshimbajo shine ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da layin dogo na zamani wanda zai tashi daga birnin lagos zuwa birnin ibadan shi dai wannan layi na dogo zai kasance na zamani yomi oshimbajo ya bayyana cewa first it signals the determination of the president commander in chief president muhammadu buhari to modernize the national rail system in keeping with his promise to the Nigerian people. ya ce kaddamar da layin dogo na ɗaya daga cikin ƙudurorin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fi baiwa fifiko kamar da kuka sani ya yi alkawari a lokacin rantsar da shi zai baiwa hanyar dogo fifiko ta ganin cewa an haɗe akasarin jihohin najeriya da layin dogo ta yadda za a samu sukunin fitar da kayayyakin gona da na yau da kullum daga najeriya zuwa ƙasashen waje kana kuma daga ƙasashen wajen zuwa lunguna da sakuna na ƙasa. The network will support efforts to diversify the economy and enhance our export potential. To ko ina alfanun wannan layi na dogo, injiniya Usman Abbakar shine shugaban hukumar gudanarwar hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya. Ai wannan ba karamin abin alheri da ya samu Najeriya. Saboda duk duniya yanzu an koma tafiye-tafiye da daukan kaya ta hanyar jirgin ƙasa. wannan biki da ake yanzu wannan shi ne. tafiya ta farko mataki na farko na fara aikin hanyar dogo daga lagos zuwa kano amma yanzu din wannan zai tsaya a abin ibadan ga wanda duk ya shiga jirgin sabon jirgi da muke daga kaduna zuwa abuja yadda mutane ke sha'awar abin suna jin daɗi suna amfani da shi to lalle ba zai mamaki ba cewa mun da wannan aiki da muhimmanci kuma ana ta magana wannan aikin tun lokacin gwamnatin shagari Allah cikin ikon shi sai a lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari wannan abin zai tabbata shi dai wannan layin dogo idan aka kammala shi zai haɗe babban tashan ruwan Najeriya da kuma sauran jihohi na Najeriya ta hanyar dogo to ko wani alfanu hakan ke da shi ga tattalin arziki Hajiya Hadiza Bala Usman ita ce shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya dole ne um, a tsarin da aka fitar da yau yana da mahimmanci saboda in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga wurin jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin kasa baya da za a samu amfani suna zuwa can sama ga wurin a arewa a ko kasashen duniya a ko da yaushe za a hada akwai motoci suna yi jirgin ruwa yana yi jirgin kasa yana yi shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin kasa ya ci gaba da yi kuma niwa su ma inland waterway su karfafa yadda za a rika fitar da da amfani daga port zuwa eh, amfani da inland waters a kai su um, arewa da kuma shi ma jirgin kasan da aka kawo yanzu wannan abu da muke yi yana da mahimmanci sosai shi dai wannan layin dogo kamfanin da ke kera hanyoyi da gadaje da kuma layukan dogo a sassa daban-daban na duniya na kasar china shine ya dauki nauyin gina hanya wanda za a kammala kafin watan disamba shekara ta 2018 kwangilan kuma da zai lashe biliyoyin dala da kuma nairori babin jibrin murya amurka daga Legas.